الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da tafiya barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala da ke cikin gidan fulani a ruwa alkilla a wannan gari mai albarka da sauƙato a wannan masallaci mai albarka da التفسير نوانا ابن الزبير الكلبي رحمه الله تعالى ولكي gudana a lokaci irin wannan tsarriyar asabar yau na asabar uku ga watan safar na shekarar dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas bayan gama da Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wata zuwa wanda ya yi da sha takwas ga watan bakwai na shekarar dubu da ashirin da shida ta miladiyya muna karatu a cikin suratun nisa ayar da kwana a ta karatu mu ne gabata ita ce aya ta tamanin da ɗaya ko aya ta ɗari da ɗaya mun kwana kan aya ta ɗari da ɗaya za mu tashi cikin aya ta take biyar da ita wato aya ta ɗari da biyu ita ce za a karatu wani yanzu kuma wannan karatu na mu insha Allah shi ne zai kasance karatu na ɗari da tamanin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 أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين ana fuskantar barazanar su to za a yi sallah saboda muhimmancin sallah ta a wannan lokaci ba dauke mana sallah ba amma an sanya ta yanayi wanda zai sa a yi ta cikin hatara da lura to na hatara da lura shine Allah yi mana bayani ga yadda za mu yi sallah mu sauke nauyi da ke kan mu na sallah wacce Allah bai dauke mana ita ba a wannan lokaci sannan kuma na biyu ya zama na mun yi hatara sun yi talla a cikin asara da lura da kuma takatsarsa shi ne ce wa zafi ha ya fitar min ku la tusalla ba'da rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa za yace zahirin aya da Allah ya ce wa idza kunta bihim idan ka kasance a cikin su bayan da da sharadi kamar tana cewa sallar nan ta tsoro sai idan ka kasance a cikin a gani gane ɗan mun zango to wannan shi ne abin da wasu kan gina cewa to aiki nan bayan wani ne wasu wasallam ba mutum salatin kawo domin Allah ya ce ka idan ka kasance ka ga kenan kamar salatin kawo ɗan ta takaita idan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin runduna yace li annahu sharata qawluhu fihi saboda an shaɗanta idan yana cikin sa izala daga cikin adawatun shar to za ka idan yana cikin idan ba ya cikin sa ba to ba mu dama shi ne kira shar ba yin zama min adami fil adam wala yin zama min wujudihi wujudun wala adam shi ke sharafi abinda babu shi babu a ce za ka yi sallah sai da alwala sai a ce alwala sharaɗi ce ta sallah ko tsarki umuman sharaɗi ne ta sallah to idan ba ka da tsarki ka gama rauta shi ne zamin adamihi al'adab babu tsarki babu sallah babu alwala babu sallah to amma akwai abu na shin da lokacin da kayan rauta kayan sallah a shi ne wala yana zama fi wajuri fi wajurun wala adam idan aka samu kowa cewa dole kai idan aka samu ga ga shi kai alwala ba cewa don kana kai sallah ita dai sallah ba za ka da zama kana da alwalarka kuma to kana ba a cewa dole sai kai sallah kamar farko ne na tafiya in ka tashi da biya sai ba mu fasfon da za ka tafiya ba to amma kana da fasfon dole sai kai tafiya shi gaba dole sai kai tafiya to kaga wannan shi ake kira sharadi to da ka nan an ta wa illa kun tafi shi ce wani zalika kala a su yi wasu ɗaya cikin manyan manyan malaman mazhabar kuma fitattu cikin ɗalibai shi ne imamu abu hanifa akwai abu yusuf abu yusuf yana da wannan ra'ayi da fahimta cewa ba a sallar kauri bayan wanzu sallallahu alaihi saboda Allah ya ce bai zaɓar tafihim to kenan sai idan man na cikin amma idan man na cikin ku da ba wajen sallar kauri kaga shi yasa ma da ya ce wanda shi ne zahirin abin da ya bayyana ga aya akwai abin da yake zahiri a wurin da ya yana wata wani shi na abin da ya kera sannan kuma ƙa'idar tafsiri ana ginawa a kan zahiri sai an samu dalili da zai kawar daga zahiri to da ka yace wannan shi ne allah ne ya zaha an gane abin da tabbata ka yi bayyana da an kawo sharadi to kenan idan ba a samu sharadi ba babu wannan abu kamar da ka'idar sharadi ke shi yasa ce allah wa zahiruha zahiruha ma'ana abin da yake shi ne zahiri shi ya bayyana kuma ba a tagawa daga zahiri sai da kusa yanzu shi abu yusuf ya rike zahiri ya ce ba a sallar sauki bayan masu sallar da an ba manzo na cikin wannan da ba har wanda shi ne zahiri ya ce wa a jaza har jumhuru su kuma mafi yawan malamai sun halarta ana yin sallar sauki ko da bayan komawar masu sallar da Allah bayan manzo bai nan ana yin sallar amma wani masu wani zahiri kuma ba ɗaga daga zahiri sai da dare da yanzu kun ga idan horo wannan na bukatar a mai ɗaya da ilmin su da ɗagawa daga wancan zahiri ya ce wa a jara za a jumhur ba a jahur sallallahu alaihi wa sallam hujjar ku ra'au annal qitama lahu yatanawalu ummatahu wannan ta ce hujjar da ta sa suka da wannan zahiri suka ce ai dawa ma duk inda aka ce annabi ya yi kaza to abin ya kusa al'umma idan lafi ya zama ka shi mai sallah to ya kusa al'umma in ba dalili ba ne ya zai nuna cewa abin nan ya ke ban daga manzo sallallahu alaihi ya yi ya yi wa nabi kulli azwanika wa manatika wa nisa'il mu'minina ilayna alayhinna min jazaa'ihim kaman wa qadiri akai da wannan kuma ya kusa duk sallallahu an ko haka nan ya yi wanda mai yau za mu zama kuma nisa a kira wanda kuma za zama aka yi umarni ko ya kunshi dukkan alu a kada ya da biyu ta killa wala su zai kafiri da wani munafiki na haka yi umarnin muwajahun ila nabi sallallahu alaihi ya yi wanda biyu ta killa ka ji tsoron allah a wani wani ne da yake tanawar umarni ta ce ke inda umarni a wani zo aka ce annabi ya yi abu to wannan ya mai sha al'ummarsa in ba dalili ba ne ya zo ya keɓantar da shi cewa wannan al'amari ya ta kai taƙaita gare shi shi shi kaɗai da ya samu dalili wanda na gizo in na yi rayuwar da biyu in na ɗan da na kasuwa ne ba za ki a cikin ko kuma wani mace ne ka fi ma a sa Allah ka dai ka kowa na shi amin kowa na shi amma shi ka kowa na shi ƙari kowa na shi ƙara shi ka za ki ka yi jasa ma وامرأة مؤمنة ومهبة فهذه إن أهل النبي أن يستنجيها خالصة لك من دون المؤمن هذا الله شيء بسيط يسي أول أمة وهبت نفسها للنبي idan mata ta zo ta ce ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan Allah ya halarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba tare da Ya ce amma wannan al'amari khalisatan laka min dole, kaga da ba za ka ce khalisatan laka min duni mu'minina ba to da zai wuce dukkan mu'minai su ma wannan hukunci ya hukar su saboda da an yi umarni mu zo sallallahu alaihi wa to umarnin nan ya tana wani ta ummata sai an samu da ni. isa ya ce wa kan fa'ala hasa wannan dalili na ne kun ga dalili na daya da yasa jumhur suka daga daga zahirin ayon suka tafi a cewa ya halatta ana iya yin sallar sauƙi ko da bayan manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu ga hujjar su ta biyu suka ce wa ƙarfa ala sahabatu radiyallahu anhum ba'adahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun yi salatu da kawo bayan manzo sallallahu kafin yana shi sahabbai sun fahimci cewa salatu da kawo din nan ba ta kai da wanzu sallallahu da sun fahimci haka da ba ba kuma idan duk inda aka ce sahabi guda ya yi abu kuma duk sahabai suka goya wasu baya ba su ja ba bai wani da suke da da ba samu ko Haji guda da ya tashi ce a adam me za ka yi salatar kofi ba bayan salatar kofi Allah ya ce iza kun tafi sai idan manzo ka za ka kaga ke da fahimta da kuma ka'ida ta usul cewa alkitabu da ku sallallahu alaihi wasallam ya tanawalu ummatahu kuma wannan hujjoji biyu ka karfi da su malamai suka daga daga zahirin aya wannan yin zamani da yake tuba da hukunci daga na alkurani duk abin da ya bayyana ga aya karara to ba a dagawa da wannan abin da aka rubuta karara zuwa abin da ke kai shi bai ruwa ba sai da wata hujja alkarfa wacce za a dogara a wannan kenan sai malam ya ci gaba ya ce yanzu mana bayani kuma kuma da istilahi kawai ta fi zamani da tabbatacce mafi inganci shine salatul kawai ana yin ta ko da bayan manzo sallallahu alaihi wasallam bai sun yi haka ne ya halatta a yi ta kowane lokaci idan hakan ya kawo ya ce waktalafan nasu fi salatul khawfi ala asharati aqwalin mutane sun yi sabani game da tuffar yadda za a yi salatar kawai har zuwa kawai goma kala kala akwai bayanai kala kala ga yadda za a yi ta ga yadda za a yi ta haka nan kuma bayanan sun bambanta daga yi inda ba abokin gaba ne idan abokin gaba yana gaba haka sallar da za a yi dafa idan abokin gaba a bayan ku yake ko kuma kuna fuskanta alƙibla kun juya mai baya haka nan ma yana yadda za a yi sallar da kan ku yanayin yadda za a yi sallah da in yana kallon ku duk kuna face to face sai wasu na gaba sahu na gaba na gaba sahu na baya na baya duk za a shiga sallah tare a wasu baya a duka rubutu tare idan an wani daga rubutu sai a duka su sujjada da na gaba na baya suna tsaye suna fakar eh, waɗancan abokan gaba kamar da abokan gaba a baya suke ka gaba irin wannan sallah daga ka za a yi sallah ne da tawaga guda tawaga guda za ta juya can baya tana fuskantar su ba duka a fuskanci na ba bayan ga inda abokan gaba su an gane to da ka tana da sukofi kala kala shi yasa ma zai ce mana an samu a sufuwa sun kai a wani goma duk da a su ce a saboda hadisai sai sabon ban a ciki kuma da kan kara karfi wanda cewa hadisai su ke fasara aya kaga hadisan su sun kai bayanin ga yadda su mala ya ce wani suna na tsaro ila zikiri ha ku sani ba da rura ba ce a kan sai mun ambace ta saboda shi ba littafin ta wannan ba na fi yiwu yana da littafin da yiwu kuma akwai da suka na fi yiwu yawa da malamai suka wala akwai da suka da malamai suka yi na sharhin waɗancan hadisai to kaga ne mai buƙatar sanin waɗannan abuwa ne da ganin malamai a kai da mu na ƙasar su wanda abubuwa da sabo da malamai su gaba mai ta hadisai da kuma maganganun da malamai su fi ala da bidiyo amma nan dai iyaka abin da zai kawo ka daidai abin da ake da buƙatar sa gurin fahimtar aya ya sa ya ce wa lasna murka wa lasna na tsaro ila ha, saboda mai me fa tafsira ha la yatawaqqafu ala zahir tafsiranta bai buƙata haka da ya zama wani ya koya mana manhaji mai muhimmanci ga wani tafsiri idan kana tafiyar alkur'ani za ka zo ka ci karo da matsaloli daban-daban za ka zo kan aiki ke bayani akan wata matsala daga cikin matsalolin fikihu za ka zo ka ci karo kan aya da ke bayani akan wasu matsala daga cikin matsalolin abubuwa na ɗabi'a za ka ci karo kan aya da ke bayani akan matsala daga cikin matsaloli da aya da za a iya istinbadin matsala tana hau a ciki ga wannan yake bukatar shi ne ka fassara aya nan ka kawo waɗannan matsalar da take magana a kai daidai inda za a fahimci aya amma wata awa da zurfafawa to wani ta fice daga tafsiri ta shiga wani bayani ba an gane ko shi ta gano da kake gane da suka ba da ta da suna kamar eh, da littattafan tafsiri da ke gina shakar fi yi irin tafsirin kurtubi aljami da ya kan da ƙur'an da irin qur'an da ire-iren su dama sun masa suna da cewa ahkamul qur'an don haka duk wata ayar da take bayani akan wani hukunci na fiqhu za su wasa har kai ka ce ma littafin fiqhu ne karatu an daga an fita daga tafsiri gaba ɗaya. amma ana so a tsaya kan tafsiri to ka taɓa ba a cewa ba za ka taba su saboda kaya ta yi wata kansu amma za ka yi magana da kansu daidai misali ba tare da kawarsa haka nan abin da ya shafi masu Allah na hawiya idan aya tana bukata ko ana istimba da matsala na iya ko ko ana iya samun bambancin fasara dangane da yadda aka yi tagaririn eh, jumla ko tagaririn wani abu na hau ko an kaga da bukatar kai bayani ka tantance albashi ma ba tare da kawarsa wasu malaman su kuma sun shahara wurin wasu ta'awa wurin masajin da hawiya kamar irin tasirin eh, abu hayya a lokacin abu ya ya da duk matsala da wuya yana ya cike cikin haka nan akwai da suke bayani da burin kalakiya in an yi bayani game da ruwa ko game da sama ko ruwan sama ko ƙasa ko sama ko tafiyar rana ko tafiyar wata to nan su kuma suke baje kolin irin su alfakar dinin rabi to nan za ka kai ka ɗauka ma ka fice daga tafsiri gaba ɗaya ka shiga wani littafi na bayanin ilmin falak to za ka ci irin wannan kumalin ya ba ba na tafsiri da zama tafsiri abubuwan da ake bukata a wasu daidai misali inda za a fahimci aya to za a fahimci aya shi ke sauran ta wasu yi kuma sai a tafi da ta fanta ke wasu awa ya yace ne an da tafsiraha fa inda tafsiraha la ya tawaddau ala aya sai ce wa kanin salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi بالغزوة ذات الرقاع صلى الله عليه وسلم عليه وسلم wannan salatu ko kuma cikin da ce yakin da ke kira yakin zati riqa'i da zai wani lura a ga haske cewa ga yakin da aka yi wannan aka sauka da aya kuma aka salatu kawai sai zai da wannan tafsiri Allah ce wai na kun tafi ba mun tarmu sanan da wannan abuwa ne suka auku wanda bai yin ba kasance a cikinsu kuma ka tsayar musu da sallah a lokacin da ake yaƙi to ga shi fanta kurta ifarku min ma to wata tawaka, wata ƙungiya a raba rundunar kashi biyu kashi ɗaya zo tsaya tare da kai ɗayan kuma suna can filin daga suna fuskantar abokan gaba karbo da sun taso akwai wani kare su shine malam ce ya qasimu al-imam al-muslimin ala ta'ifatayn liman zai raba musulmai shi biyu wa yusalli bil ula nisfa salati to ga farko sai ayi rabin sallah da su wata ibul ukra ta harisu a lokacin da ake sallah da wannan tawaga ta farko da nan ta farko rabin nisfa salati rabin sallah wani lokacin ita kuma sai wadda biyu tana nan tana fake tana fake waɗannan mutane tana fuskantar abokan gawa sannan an gama sai a yi su waɗe shi ne kuma ya salle mai tsaniyar fi bakiyar ne sun samu jami'i kuma kowanne sun samu raka a guda guda sun cika taron kansu ɗaya yace wasahar su kuma yi sanya bin sani ta wujin sani ta bakiyar ta salai a ta gefe kula ta hadis lokacin da ta wula ta ta so za ta sanna da lokacin da wata farko za ta bi ta karbe su a wurin karo da kakewa wannan ne ya ce waktala balawatu alaihi waktala waktulifa hal tatimmu kullu ta'ifatin salataha wa huwa al-qawlu Allah shi ma wannan wata mas'ala ce bi iya da malam bai sai wasa ba ba dan tabo mana saboda tana da alaka da fahimtar aya domin an ce kowace kai sallah da da'ifa ba aka idan sun gama su koma waɗancan zo su karba to shi ne ce to idan aka yi sallah da tawaga da farko raka'a daya shi raka ɗaya na shi kenan an gama sallah ko kuwa an kafin da wani raka biyu an gane ko akwai masu ganin a ai salatul khawfi raka a ɗaya kama ji daga Abdullahi ba Abbas ne ko daga Umar bin cewa an sallah a zaman gida raka a halin tafiya raka biyu a halin yaƙi raka kaga wanda ke da wannan kaulin dan ba duk wanda ta zo ta samu raka a tare da manzon sallah sana shi yana ta gama sallar ta dama raka a ɗaya shi ne kaulin wasu ba mafi yawan malamai suka ce a a raka a biyu wannan raka a ɗaya sun samu tare da manzon sallallahu alaihi wasallam sai su cika ta ɗaya su waɗannan sun samu raka a farko sai su cika ta biyu waɗannan sun samu raka ta biyu su cika ta wata wata kaga kenan kowace ne sun samu raka a ɗaya tare da manzon sallallahu alaihi wasallam kuma kowane ne sun cika ta sallar da ta tashi raka a biyu biyu to wannan shi ne kawai da shi yasa ne ce an ta kullu qa'ifatin salataha shi kowace uga bayan ta samu raka a daya za ta cika ta sallar wa huwa man hamul jumhur kuma wannan shi ne kuma bai yau ba cewa za a cika ta amla ko kuma za a cika ta ba wannan shi ne wannan ba wanda cikin malamai sai ya tafi ya ce wa alal qawmin ijmal idan muka gina a kan kaulin mafi yawan malamai muka ce to shi kenan mun ji kowace da ta samu raka a yadda annabi musa sallallahu za ta tambaye ɗaya raka za ta cika ta ɗaya raka ita kuma ya za a cika ta to an ce za a cika ta kuma ya za a cika ta ita ma wata matsala ce mai zama kan yace alal qawli bil ismami ukhtulifa هل yusimmuna في إذن salati مع الإيمان أو بعد ذلك؟ shin dan شيء sun samu raka a ɗaya tare da liman الإيمان lokacin da aka yi sujjada ta ta ɗaya ya ya miƙe zai kawo a kaga su waɗannan dama raka da su ba su da hakkin raka a ta tare da to da aka yanzu da suka samu raka a ɗaya liman ya gama raka a ɗaya ya yi miƙe zai kawo raka a biyu to a lokacin da liman ke tsaye a lokacin kowannen su zai karanta fatiha da sura ya yi wa kansa rubu ya dago daga rubu ya yi sujada ya zauna ya koma ya sujada ya zauna ya yi tafiya ya yi sallama sai tashi ya tafi da daga duk masu Allah yana tsaye yana jira idan sun gama suka tafi can suka karba su kuma waɗancan sai su taho su kuma sai zo su kabarta sai su manzan Allah a raka a nan ta biyu idan suka bi ta raka a ta biyu shi kuma

sai da karatu fatiha karanto sura biyu ko biyu kan wannan raka'a ne da biyu yana raina jiran sa daure kamar yadda ya jira waɗancan a tsaye yana zaune yana jiran sai sun gama sallar da sun zauna a daidai sun dan zauna har sun yi sujjada biyu sun yi zaman tahiya da sai wannan ran salata da tahiya da su sai sallama kaga zai zama na arama waɗancan sun samu kabbara harama amma ba samu sallama ba wadannan ba samu kabbara harama ba amma sun samu sallama a gane ko ta ko kowace ne da suka kama hannu ko ba ta tayi wannan wani ne ba ko ka ja kawai kowane da an yi raka da yake kenan za su yi nasu wajen waɗanda sun yi sun ce ko kuma suka ta a waɗancan da ma da suka yi sun da sun kama da raka amma ba za su sallabe ba sai lokacin da za a sallabe sai su sallabe gaba ɗaya sai za su komin suna da to da aka yi wannan sufa da ɗaya cewa za su cika fi kifin salatihim ma'al imani au ba da zalika ko ko bayan haka cewa waɗannan da aka yi sallah aka yi raka a ɗaya aka tafi zai tafi kawai wajen su kama ɗaya su kuma waɗannan suna nan su dawo su sallah su sallah da yanzu bayan wajen can su kuma sun cika su raka da su kammala ya ce duk wannan malamai sun yi saurari a kai da wannan makulan tantance sabanin zuwa ne da hujjojin kowanne su da kuma rinjaye da wanda ya karfi a ciki wanda ya shafa ga fiye ya tafi aya ta gaba wani ya kudu aslihatakun kuma ta riki makaransu wani ya kudu aslihatakun ya ce wannan aya shi ma ya tana ku ba na wani sabani game da lamirin da aka ce wani ya kudu aslihatakun an gane ya ce filma amuru bi asmin asliha suwa kai umarni da su yin makami suwa ne ne wakila as-sa'ifatul musalliya wasu suka ce a su masu sallar waɗannan da suka yi sallar su ake cewa a cikin sallar nan su rike makamansu A gane falsabar da'ifatul minhum ma su waɗannan tawagar da suka fara zuwa suka fi sauran tare da kai to su rike makami wannan shine kawai da daya فقيل الطائفة المسلحة وقيل الحارسة وسكت آخر wannan wani na kuma waccan ya ka ce kan zagon na yi mutum mai kuma aka daya ɗaya ta wakar ita kuma tana can tana tsaro to masu tsaron ne aka ce su rike makaransu an gare ko shine wani ya abubu asali a sakon wakila da harisa ba da ya ce wani arwaru a jamu amma tsaro da farko ya da dalilin da dama saboda shi ne a karamin masu kori ne wai zafin ka zai ba kamta lahun salat fal taqum sa'ifatun minhum ma wani ya aku zuka yana koma ga su waɗannan ɗa'ifa ba waɗancan da ba ko a bace su ba wani kafin sa'ifatun minhum ma aka wani ya aku zuka su waɗannan da za su tsaya to su tsaya da makamansu kaga wannan da ne ke da jami'in shi'uru ila akarami wa zakuri sannan na biyu waɗannan su ke da buƙatar a ƙara jaddada musu a cewa su riƙe makami saboda ɗauka za su yi a yi tun da sallah za a yi ba za a aje makami a yi sallah a cikin nutsuwa Sannan da fi sallan sallar suna dauke da makamu daga ya face waɗancan waɗancan kama already suna rike da makamu don mai yaƙi yana rike da makamunsa ba a ce su ajiye ba ballanta na a ce su sake yau amma wannan akwai shigo har tun da an ce a yi sallah to akwai shigo har ta kankance su ajiye makamu don su yi sallah to kaga sun suka fi cancanta a ce da su su rike to wannan shi sa umar wasu ila wata kuɗa ita kuɗin kuma aka aka rabuce zama da ya ce wani awwalu a ajiyar kuma wani ba da haka ne sai ce eh, li'annahu alifala ba da zalika wannan wata hujja ce kawo kuma cewa bayan haka an ce wani ya kudu hidrahun wa aslihatahun وليأخذوا لأنه قال في ذلك وبعد ذلك في طائفة أخرى وليأخذوا إنهم مؤثر ومن الطائفة لأخذوا من أخذهم لأخذ مس ناس أمرني وأخذتي في حسرة هو شبيه وقرص ويدل ذلك على أنه وأنه استنباط kawon kan saɓani bisa ga fassarar mai marjaɓin tsabi tsibirin ya kuma yi lantaye fasulula ko yi lantaye fasulula wanda ya kawo kaunar kowane kuma ya kawo hujjoji da ya rinja yadda cewa da biyu ya kuri da tsaye da turbula to yanzu wannan daga wasu kuma istinbadi ne shi ne abin da yake istinbadi daga aya aya ba sai magana kan sa ba amma an fahimce shi a ciki wanda na daga cikin fahimta Allah ke ba wa bayan da wani alƙur'ani yace wa yadullu zalika ala annahum in qutilu fi salati jara lahu an yuqatilu man ya ce kuma yace ba da cewa wannan ya nuna cewa ashe ko da suna cikin sallah idan ka mafi yaki to ya halaka su yaki da tabbatar sallah ko kama Ya yace saboda bai aka fahimci wannan yace wa illa lam yakun li aqbil aslihati ma'ana idan ba dan an ka musu farmaki su mai da martani ba In da ba dan haka ba da ba bukatar a ce su yi makani daga ke da cewa da ake yi makani a ce ana nufin idan ba an taso musu to su ga yadda mata ne kan da tsaye a zuwa cikin su kawai su ce suna kalla shi ne yace da yaro zan mu an duka shi nuna da kasar wa illa lam yakun li a aslihati ma'anan idan lam yadfa a man qatala idan ba dan su tunkure wanda ya zo ya kasu da makamin ba to ga kuma amfani da ce su yi makami idan ba za su yi yaki ba su fi da ajiye makami amma tana ga da zama makami to ya wani cewa idan yaki ya taso ko suna iya sai Allah ya ce ba kila ta ce idan waɗannan su kai sujjada a ga dana magana kan ayatul kula fa idan sajaru idan suka yi sujjada fa yakunu min mara'ikum ko sai su zama to bayan ma'ana sun yi sujjada sun gama raka a farko sai su koma da baya

karanta farko to me za su yi shi ne bane kurumin wara ya kome su daga daga sallah su tafi su je su kama daga su kama filin da da daga to amma kamar da wasu bayani to sun za su ranka nan ta ko ku sai daga bayan karanta ko kuma ba za ma su ranka ba gaba daya to ruwan da sabani da kuma da bayan da ma ya ce da ba ruwan kawo su ne yace ba idza sajadu lil mu'azzami fi fa idza sajadu fa idza sajadu lil musallim wal ma'ana idza sajadu ma'a fi rak'ati al ula idan suka yi sujada tare da kai aka a cikin ko aka kammala sajadodin nan guda biyu to sai su kuma wa qila idza sajadu fil rak'ati al qada'i wannan suka ce a kowace za ta ranka kuma nan take suka ce idan suka gama sujada ma'ana a raka'a ta biyu da za su kammala da ita sun samu raka ta farko nan da liman a bisa wannan tsaro liman ya tsaya sai ya jira su sai suka yi karatun su su kai hukutun su a ɗauro su ya jira su su rawa to sai suka tsallaka a gane yanzu gama su jira wannan ƙaunar ya ce don su kai su nan ta farko nan da liman liman ko da zai tashi su sai su bar sallah da su kama kaya wannan ƙaunar kuma ce a ɗalibai ya yi jira da su aka tashi su za su kawo tasu to wannan fa'ila ce ta jarumin ba ana nufin sujjadar can da suka samu tare da liman a raka a farko ba ana nufin sujjadar da suka kawo bayan sun samu raka a farko da aka tashi raka da biyu suka biyo kan raka a suka cika ta to wannan ita ce yake bai zanta da kuma kawai ya ce فإذا سجد من المصلي إذا سجد أكد الركوع معه إذا سجد معه الركعة الأولى وقيل إذا سجدوا في الركعة القطاع والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم كفن شيء بعيون يحتمل أن يكون للذين سجدوا yana iya wa ɗauka da su waɗannan waɗanda suke sujada kaga shi ne sai su dabi ne ya daidai inda kan ka ce magana har idan su idan suka sujada ya kuma sai su tashi wal yanzu kuma ra kun sai su koma bayan mutum وعلى هذا إن كان السجود في الركعة الأولى مثال قولنا القول إذا سجد ركعة فقول وقت تكسر متعلم الإمام أغاني وعلى هذا إذا كان السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة أبيتهم وإرابته حراسته نفسه حراسة يعني ثم الإرابة على ماشي للحراسة ko da kirama ce zama da harbi an gane idan har muna zuwa kirama to kaga shi ke da sai zama raya yadda da hirasati ba da qada'i ba'da intiza'i rak'ati ula kaga nan ana kuma sallah a raka a farko da suka samu tare da liman to wannan ya kusa cewa za su tashi su tafi yaki sun ma ya tamilu ba da zalika an ya ƙudu baƙiyar salati aulaye sannan kuma tana iya yi wa hakan ya ƙunshi cewa za ta ranka ga masu cewa raka a biyu za a yi kaga idan suka daga daga raka a ɗaya kawai da suka samu tare da liman suka bar sallar suka tafi suka kama daga to idan sun samu sarari ko sai su rafu wannan ɗaya wasu wasu ka ce haka nan waɗanda ke cewa ba a ma rankawa dama sallar yaƙi raka a ɗaya ce a ɗaura mutum a ɗaura to kaga a kaunar ba wannan ayar tana iya dauka tana iya dauka za ka ranka ko ba za ka ranka ba ayar ba ta ce komai ba da za ka ranka ko ba za ka ranka shi za ce ta ta minu tana iya daukan kowanne yana ji wani da na mana inda malamai da suka yi sabani suke samu marogana saboda ayar ba ta tantance ba ya ce wa in kana sujudu da rak'atin qada'i idan ko ana da raka nan da za ta ranka bayan wacce suka samu tare da lima fa yaqtadi zalika annahum la yaqumuna li firasati illa ba'da al-qada'i haka kenan ya nuna cewa ba za su biya kama daga ba sai bayan sun ranka sallan nan ta sun cika ta da sun samu raka tare da lima liman ya miki zai kawai raka biyu to zai zai wani karatun sai liman ya jira yana da har su zama su tsallabe, su koma raga waɗancan su tuba duk ne wannan nan tsaye na biyu waɗannan su zo su kabbarta sannan ya karatun fatiha da sura da su sannan ya wannan ko ya ce wannan kenan idan an gina a kan cewa za su yanka eh, wa in kala su ji fa yaktali zalika annam la da li nafsi labarin kana wa huwa mazhabu malik wa shafi haka ne ko وإن كان السجود في الركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للدراسة إلا بعد القضاء sai sun kammala ranka wannan raka'a ta biyan sai sun kammala sannan su tashi a lokacin da liman yana nan yana jira su wa huwa mazhabu malikin wa shafi'i malik wani shi ne mazhabu imam malik da imam idan kammala nan tare da to za su tashi in liman a lokacin da liman ke tsaye to zai jira su duk kuma za kammala wa kansa da ka'a su sallame sannan su tafi kaga ke nan kowa kullum suna da madogara saboda cewa aka yi fa'iza sajjadu waɗancan da suka ce sajjadu na raka'a tare da liman ita ake nufi da waɗannan da suka ce sajjadu na raka'a da suka ranka su kaga duka sajjadu na ɗaukar kowane wannan shi ne mazuwa ko mazuwa ko mazuwa wurin wannan labari yace huwa mazhabu malikin wa shafi wa yahtamilu an yakuna dhamiru fi qawlihi falyakunu lil qa'imati al ukhra wannan kuma wani kauli cewa to ai shi falyakunu din ma ba lalle lalle sai ya zama da su waɗannan da suka yi sallar ba a waɗancan da ba su yi sallar ba su ne falyakunu din marayi an gane sai da gani ko ba kan idan tajamu idan suka yi sujjada su waɗancan da biyu to su ake magana bayan nan an ga magana ba ce ga abin da za su yi ba yace ya tamilu an yakuna damiru bi qawli fa yakunu li ta'ifati al-ukhra an ne a al da ku ba na ta tafi bayan masu sallah suna gada su to mun cewa da wannan can bisa kwallon da ya kawo da shi ne da shi ne aula ya ce wanda aka ba'ifatun ukura sai ɗaya tawagar ta tabo ita ce ɗa'ifatun ukura shi ne ya ne a ba'ifatun harin wacce tawaga da da ita ke fakewa ita ke tsare ta ke tsare eh, ta ke ba da tsaro daga abokan gaba to sai su tsaro su kuma da lokacin su yayi ton ɗin su yayi da za su sallah wanda aka ba'ifatun ukura lam yi sallu waɗanda ba su sallah ba ta tawagar da sai sallah ta gama wacce da bata sallah ba ya su tsawo su ma fa li sallu ma'aka su ma su zo su sallah tare da kai kaga kenan mu da su ne ko waccan da ta samu jami'i tare da ni ba wa li sallu ma'aka wa ya'khudhu hidrahum wa asliha Allah ya ce to riki idan shi ne hajara hajara ita ce idan aka yi dauke hajara su wadancan da za su baro su yi hajara kuma da za su barwa su yi hajara ko musamman lokacin da ake hannun goma a ga lokacin abokan gaba na iya ganin cewa ga wata dama na wa a matsayuwa zuwa wani su kawo hannu. za su zo da ciki hatara shi za a ce to a ɗau hatara da kuma makani a can ba ta rike hatara ba amma yanzu da za ka yi mutanyen nan to Allah ya ce to a rike wani ya ko kizara ruwan ko su ne hata sai ce wannan na kamar gur eh, wannan na kamar al'ayi Allah ya ce waɗanda suka da sun so ba ce lautar kudu na an asali haji kun mu amfira sun so a ce ina ma da za ku gafala daga makamanku da kuma abincin da kun gafala sun rusa ba dama ita suke ganewa har yanzu a hadisi daga cikin hadisan da aka rawaito yawan mun saukar kayan wanke cewa ai ana yaƙi sai wasu daga ci suka ce a ah, ai kuma ban san da hankalin yanzu kan kuma ku jira Can gaba kaɗan akwai wata sallah da za ta zo musu ta fi soyuwa a gare su fiye da 'ya'yan cikinsu sai haka da sallar nan ta zo za su bar komai su da zuwa sallah to da sanda masalla kun ga sai shagaltu ko ba sai ku su jira mikiya. to wanda shi da suka faɗa ka ga sai suka zo zauna shi ne Allah ke cewa wannan ladina kafaru law tarkuluna an aslihatin wa mulkiyatin ina ma da za ku gabala game da makamanku da kayan aikinku da kayan abincinku da duk kayan Allah ya ce kai bi luna a sai su karkato a gari mai da talwa karkata guda ba na su muku bugu guda da maka bugu guda ba da kai ba da wani wani ba ka da kata ba ka da komai to shi ne ya ce eh, waɗanda ne na kafaru su kabarun wannan labarin ne da Allah amma jawa ke wasu wasu da ta rika bisa ga abin da gudana a wannan yaki wanda sanadiyar da kuka da wannan aya intihar da za su rika min hajjin kufari ala ne da bil muslimina yastabaru salati salati da azama da shiri da kafirai suka yi na su afkawa musulmai a lokacin da suka shigalta da sallah fa nazala jibrilu ala nabi sallallahu alaihi sai mala'ika jibril ya sauko zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa akbaru bi zalika ya bashi labari kamar daga cikin labarin da kai da Allah ta nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi wa shuri'a salatu al-khawf da nan aka shar'anta wannan sallah da ake kira da salatu al-khawf hazaran ila al-qur'an wa hatara daga kafirai ay hatara har a tsaron kai وفي قوله ميلة واحدة أن شدته كركتة كركتة وجاء مبالغة ولا مبالغة مبالغة شيء كي ومقرأ لبيان البلاغة لا يصح لا يحتاج منها إلى فاجة إذا كنت bugu guda a gaba ya bukatar da biyu ma'ana bugun ya kai bugu an samu dama wacce take babba a kan da sai da bugu guda an gama da kai shi ke nan shi ne mai da tarwa shi da bugu guda ya ce Allah ya ce wa za tuna a alai babu laifi a gare ku in kana bi kuma alal idan kuna da wata damuwa kana abu da cutar da ku min madanin kuna da damuwa daga ruwan sama eh, min ma'ibara da ya kana kuma alal min madanin au ko kuntum marza ko ko mun kasance ba ku da lafiya ta inda ba ku iya daukar makami Allah ya ba mu laifi ku aje makami kuna da rashin lafiya kuna da wata matsala to ba ku da ke ƙwararri ya makari ya ce wannan aya daidai wannan gaba cewa babu laifi a gare ku ba ajiye makamu da Allah ya ce ku zo ajiye annakum to kuna iya ajiye makamu idan kuna da uzuri daga cikin uzurin misali shi ne kamar rashin lafiya ruwan sama ko rashin lafiya kaga ba su kadai wanda ya makamantansu inda suna min madare a ga daga ma'ana daga nau'in yankin irin uzuri da ka iya sa ajiye makami domin babu da shi ga waɗanda ke da wannan kuzuri a wasu hukumin hukumin kowa ne yake nazarar da sababi abdurrahman bin auf wannan aya sabon hukunta shine abdurrahman bin auf kana mariza ya kasance mara lafiya bai da ɗaukar makamun saboda rashin lafiyar da yake ciki ka wata asilamu sai ya ajiye makamun saboda zai iya rashin lafiya kai wasu ko a kuma an nafa wani ba'a wani sai wasu kan yi aiwata shi dan bai kai maka da abin Allah ya ce ba ya ce maka zuwa asali hakan Allah ya ce ka rigi maka ne kai kuma ka ajiye to shi ne sai Allah ya ce ka zauna ya ce ba ba ne sai da wannan da Allah ya yi idan uzuri ya kama ko uzuri ya gitta to ba matsala kuna iya ajiye maka shi ne ya ce farasa sallahu fi wani istilali fi halin maradi wanda ba tsari sai Allah ya rangwata ba ana iya ajiye makami a halin rashin lafiya ko dogon sama wani kasu alaiki ma malam ta ana kiyasi da waɗannan kullu uzurin ya zuku fi zanen kalwa duk wani uzuri da ka iya faruwa wannan lokaci wanda ka iya hana maka ɗaukar makami to Allah ta'ala ya ce ba mu ne biya kai sai na ya ce ta ayyana cewa inna Allah a'adda lil kafirin azaban gida. Lallai Allah ya yi tanadin azaba ta wulaƙanci ga kafirai to anan ma da ya mana munasaba akwai wanda ke kira munasaba munasaba shi ne alaƙa menene alaƙar ƙarshen wannan ayat da abin da ayat take magana a kai tun farko kuma tun farko ayat tana magana a kan salatu eh, har zuwa har da rangwamen da Allah ya bayar wa wannan ke da matsala Allah ya ce ya rangwanta musu to kaga har zuwa nan ayat tana magana a kan waɗanda suke da wurin halaka amma sai aya ta cika da cewa inna Allah a addalin kafirin azabun Allah ya yi tanadin azaba ta wulakanci ga kafirai to menene alaka wannan alakar ita ce ma da ya fama na nan kuma ya ɗauko mana daga cikin bayanin da zama kiri ne zama kiri yana da babu irin waɗannan abubuwa mai muhimmanci irin waɗannan alaka da irin balaga da ke cikin bayanai na alƙur'ani da kuma ah, abubuwa da dama da tarbiyyar adam da na'au da sauran riyar da sauran yace in kila idan aka ce kai matsabar al'amuru bil hada lil azabil ta ina umarni da ake cewa ɗan hatara ta ina ya samu alaƙa da kuma cewa da Allah ya yawa kafarin tanarin azaba ta wulaƙanci ne alaƙa da shi ne munabaka shi ne munasara kan jawabu ya ce to an sa annal amra min hazari min al'adu cewa umarni da aka yi cewa mai nasara daga abokan gaba ya ta zinta wa kuma wace irin wace zace hakan na iya sa ka zaci cewa ashe suna da ƙarfi kuma suna da dawa suna da izza shi ya sa aka ce mai hasara a ranar zai tura maka tsoro da fargaba to tun da an ce mai hasara to idan suna da ƙarfi to shi ne to hakan nan kwafi fa nafa zalikan wa sai Allah ya kau da wannan wahami da tunani da ka iya zuwa ba duk da ba ya an Allah ya yi ihu cewa Allah zai wulakanta da ka karma ko da cewa suna da karfin da zai karfin da zai muku barazana a Allah zai wulakanta su wala ya musu ba kuma zai ba su nasara ba kaga wannan da takwa kulurul mu'minina domin zukatan mu'minai su kara karfafa da cewa yayi al'amari da sauki za su gabata ya ce kana da yin tattama shari malum da mutum da ke wasu na kasimin da ke da suna al-kusha wa inna ma ya shirya zalika ila kana al-azabul rahim fi dunya wannan shi kuma ta'alimi shi ne littafi akan wannan munasaba da shi kansa ya kawo da makshari kaga shi ma da da kawo shi ko wannan shi da ba ya gano cewa abin nan zai zai biya ko ya yi nashi istidrai to da ka talikin da ya ce to wannan jawabin da zama su ya bayar haka ne amma fa idan an ɗauka azabar muhim ɗin tanan duniya idan ana nufin azaba ba ne kuma kaskanciyar ana duniya cewa allah zai wulakanta ta ana duniya allah ne ba ku tara a kan ana duniya to da ɗauka wannan ya ce martabar azabar muhim to sai wannan tauhidi na zaman su ya tawo ya ce wal azharu annahu bil akhir amma abin da ya fi cewa azabar lahira ake ne cewa Allah ya musu kananin azaba ta wulaƙanci a lahira ya ce wanda shi ne azahar ya fi wannan bayanin da cewa na duniya ne azahar shi zama su yi yana a kan cewa azabar duniya ta ci na wulaƙanta a ci nasara a kansu ya ce to amma abin da yake azahar mafi bayyanuwa kaga ko wancan ya bayyana amma azahar mafi bayyanuwa saboda galibi irin wannan yana zuwa da alamar lafiya inna allaha la'ana al-kafirina wa ajalahu azaban muhina a ga wata tarihin azaba ta wulaƙanci a lahira a gani su ke sa nan manci abin da ya kuma yi ruwa shi ne da lahira sai ya ce ta haka ne ko inna allaha la'ana al-kafirina wa azaban muhina fa'iza ka zai tun musulata ko zuwa da aka yi yawon da to yana nuna lokaci ya yi kuma a wata wata sabuwar ayat